Kuna kai tsaye tare da studio Kalangu mamada ne ya zo muku da labarin da farko ga muhimman kanan nasu. Koyi da tabi'u masu kyau na zaman tare tsakanin addinai daban-daban shine makasudin wata ziyara aiki a niger na kwamitin tattauna addinai na Najeriya. komawa yawo da babura ya tabbata a cikin yankin talabere wasu masu waɗannan ababen hawa sun bayyana ra'ayoyin nasu a cikin labarin namu yau illolin yaƙe-yaƙe da illolin son yanayi kan tsaron abinci na al'ummomin ƙasashen yankin sahel na tsakiya shine rahotonmu na musamman To madalla yanzu ga labarin naku daki daki babban alkalin ƙasa na yamai na gayyatar shugabannin shafukan sada zumunta da su kiyaye watsa bayanai da za su iya kawo gaba tsakanin 'yan ƙasa Sakon ya fito ne a yau da safe a cikin jaridar Le yawancin faɗan albarkacin baki akwai shi a cikin wannan ƙasa amma kuma a cewar sanarwa ya kamata a yi shi cikin girmama doka da ke tsara shi har ila yau duk wani jawabi ko kalame na nuna ɓangaranci ko ƙabilanci na iya kai mutum gaban kotu kamar yadda dokoki da ke shafar yaƙi da laifukan yanar gizo a Nijar suka tanada. Kwamitin tattaunawa tsakanin addinai na Najeriya Nirek na ziyarar aiki na mako daya a nan Nijar tawagar na Yamai domin yin musanya wato tabi'u na zaman rayuwa tare da wato tare da takurinsu na tsakanin addinai na kwamitin tattaunawa addinai na Niger Sedir Bitrus Egiwa mamba na nirek a cikin rahoton Alamin Washa. Abu ne kamu koya yadda zamu zo na lafiya ko kuwa yaya ita mutane Nijar suna zamantakewa tsakanin musulmi da Krista to mu zo mu koya kuma mun yi wurare da dama muka koya kamar da su ma suka zo Najeriya sun koya wajen mu sosai matasa suna bari in ka mu fara maka daga can Nare a Najeriya kungiyoyi na zamantakewa ta fara wata kungiya kenan ana ce ta Nare Nare a turanci na ce Nigeria Interreligious Council wata council ce da hada babban gambisa musulmi da Krista wato kamar kamar mufti mu ce shi sautan na sokoto shine chairman ta bangare musulmi kuma akwai wata kungiya na ce christian association of nigeria wato shi president na christian association of nigeria kunle shine kuma ya zama kama e eh, kociya wato kujeran kama na ce ciya guda biyu kociya christian da musulmi suna zama equal responsibility Koma yau da babura ya soma a yau ɗaya ga watan Satumba na shekara ta 2021 a cikin yankin Talabiri. Wakilinmu na Talabiri Abdullahi Mamudu ya tattaro mana rayuwar wasu masu babura na birnin. Daɗin da muke ji dai shine an saki motuna yanzu ga shi nan muna ta biriri muna yawo da motuna muna jin daɗi. Yau sakin motan da an kai lalle mun ji daɗin sosai. da gana ma muna iya bukatun bukatunmu saboda kuskan da muke duka muna iya su da Yanzu da aka saki motuna ya yi kyau saboda hakan zai bai wa mutanen gari damar gudanar da harkokinsu yadda ya kamata. Amma muna fatan a ci gaba da haka zaman lafiya ya dawo cikin ƙasa sosai kamar yadda magabata suke ƙoƙarin ganin 'yan ƙasa sun sami kwanciyar hankali. Muna jin daɗi tun jiya zuwa yau muna ta gyaran motuna, harakokinmu suna tafiya daidai. Mun gode Allah a nan tilaberi kamar ranar sallah ne. tudu da ɗage haramcin yawo da babura cikin yankin talabiri wasu masu kabu-kabun da suka kama wasu sana'o'i sun ce ba za su bar waɗannan sana'o'i nasu ba. A hal yanzu sai sun ga inda wannan mataki ya dosa Jibo Adamu wani tsohon mai gyaran babura a Belayara a cikin rahoton Saidi Abdu Winditan. yi wasan da kurkai man ni babu aikin da ban yi ba na yi sayar da kuloji amma yanzu taksi taksi nake yi ba mu fara gyaran motuna ba tukuna yanzu da motuna sun dade a je ba su aiki ba ka aje aikin da kake yi ka ce za ka shiga gyaran motuna saboda da yawan mutane sun sai da motunan su kenan idan muka samu aiki kaɗan kaɗan muna yi kun san motuna mafi yawa mutanen ƙauye ne suke amfani da su mutanen cikin gari da kaka ne suke sayan motuna suna yawo a lokacin ina da yara yara bakwai duka sun watse wasu suna yamai wasu suna gana wasu sun tafi aikin zinariya wasu suna takasi takasi wani shekaran jama ya kira ni ya ce mi ya ji labarin an saki motuna ko yaya ne ya dawo ne ko a'a na ce shi dan dakata takuna har mu ga abubuwa su daidaita kowa lokacin kana samun wannan abu yara su ma suna samun kaɗan. Damina ta sabka a ko'ina cikin Nijera tare da bambance-bambance a cikin wasu yankuna yaya yanayin matsalar taimakar bursashe take cikin ƙasa ga amsa tare da Almasur Muhammad da Saktar Jar na ƙawancen ƙungiyar makiyaya na Nijar Kafan a cikin rahoton Salamatu Kadiri. A jimilce a niger damana ta kankama ya kasance a yankin maradi tawa tilaberi har ma kudancin zandar. Dabbobi da suke zuwa yankin mai gishiri suna ta tafiya, fadamu kuma sun cika da ruwa ba matsala na ruwa. A yau dabbobi a yankin kiyo musamman yankin tawa ingal da yankin da kwaro akwai cawa sosai. A wannan shekara ana tsammanin samun isasshen abincin dabbobi kamar a shekarar bara. Kamar yadda kuka kuka sani akwai ma'aikatu da a hukumance suke yin raskuna a fannin kiyo. Muna sa ran za a samu kyakkyawan sakamako. Fassara Muntari Muhammadu a maraɗi an samu wasu wurare da fara ta bulo a cikin kwamit ɗin Soli Tagris jihar da kwaro a cewar daraktan jiha na noma matsala ce da ake samu akai-akai a wurin ƙarin hasken Hassan Labo Almajir a cikin rahoton Adamu Umaru. mun so tun lokacin da hauren nan ta bayyana su zo su yi mana bayani duka da wannan babu matsala muna nan ga ɗaukar matakai maza maza mu samu a tai da magani eh, da mota a samu a hesa magani maza maza insha Allah domin a samu a cikin wannan matsala waje ne wanda daman yawanci an daɗe shekara ɗaya shekara biyu sai an komo ga irin wannan kwarar da eh, dakare ne dakare ne su kwatanta mana duk wanda zai shibka wake ya san dole ne sai an yi maza maza an tanadi magani da wake ya fara hure akwai kwari daban-daban da ya fara hure da ya fara hansiri da ya fara ɗaya don ka kwari ne mu abinda muka ce musu daga yanzu muna da magani wanda muke ba mutane ba ga wake ba ne kadai haci ma da ya fara bunani akwai wa'annan kwari da sangara da sauransu don kowa an da ke shan wannan bunani to yanzu dai muna da wajen misalin he da eka dubu hudu da da yau muna da maganin da muna iya musu a kashe wannan kwari Damina a yankin Tumur wato na Difa na da ɗan jinkiri kaɗan idan ka kwatanta da shekarar bara ita ce matsalar da magajin garin Tumur ya gano ta da taɓo matsalar fari a wasu wuraren yankin. Ƙarin hasken Isa Bangu magajin garin Tumur a cikin rahoton Gidi Abdurrahman. A ɓangaren kwamin ɗin Tumur ruwan sama ba iya danganta su da na shekarar bara a daidai wannan lokaci akwai abincin basashe sosai dukkan eh, fargaba a ɓangaren samun cimakar basashe gaskiya babu. daga wajen makyaya. amma a yanzu idan kuka zagaya kumin ɗin tumur tuni akwai wani yankin da ke cikin fari ruwan sama na jikiri ta fuskar noma dukkan yawancin ƙauyuka sun yi shuka ba ko ina ba ta yi kyau idan kuka ɗauki kewayen babban birnin kumin ɗin gaskiya wannan shekara yawancin mutane ba su yi noma ba domin suna jiran kayan noma kamar injunan noma da dai sauransu da har yanzu ba su iso ba cikin lokaci da farko ruwa ana samun su akai-akai ba su ba manoma ba wani lokaci litinin mai mai abinda ya sa ciyayi da haƙi suka tashi ta Daga ranar uku zuwa biyar ga watan Satumba mai zuwa birnin Gaya zai karbi makon al'adu na dandi wani biki da a cewar shugaban tsare-tsaren zai tattara dukkan birane makwabta na Gaya da ke raba al'adu guda Haruna Hantsi a cikin rahoton Fadal Alu. semen Cultural wannan da muke shiryawa wato mu 'yan gaya waɗanda ke ƙasar waje, waɗanda ke sikin Niger da waɗanda ke nan gaya. Duk tare ne muka hadu muka yi wata kungiyar da ake ce ma union dandi to watan kungiya ta union dandi ita ta ta saya ta yi nazari ta ce to ai jama'a ku saya kwa al'adunmu na gargajiya wallahi suna son su bace kenan mu da dandawa ta wurin ya kamata mu tashi sai sosai domin mu rayar da wannan al'adun namu na gargajiya shi shine aka sa murya ga badandan da akan ba da badandan da al karamamma ma da badandan da an malavil da jane. da badandan da annan Nijar daga bakin yalu har zuwa Bana har zuwa Bengu har zuwa Tunuga har zuwa Nangaya har zuwa Tanda duka an samu ya gare su kuma gaba dai ne suke shirya wannan babban wato semini cultural kin da ake hodi kowa ya zo ya ga al'adan da ya gada tun da domin kai ya mance To sai mu na musamman a cikin kasashen yankin Sahel kamar Burkina Faso, Mali da Nijar tashi tashen hankali da illolin sauyin yanayi na tauye tsaron abincin al'ummomi a cewar shugaban kungiyoyin manoman yammacin Afirka a da damammakin ayyuka ga matasa da zuba jari cikin ayyukan ci gaba za su taimaka wa yaƙi da matsalar tsaro a cikin waɗannan ƙasashe. Ibrahim Kulbali a cikin rahoton Muktar Hamadu. après les premières des indépendances. ba samun yancin kai yawancin kasashen Afirka ba su yi la'akari ba ga kulawa da noma da ya zan tamkar sashen da ke da muhimmanci. Zubin jari kadilan akai da bai ba da damar samun bunƙasar tabbatar da noman cimaka wanda zai baiwa al'ummomin kirshewa ta zuriya mai karfi dangance da katifin cimaka. Ina tunanin cewa wannan shine kuskure na farko. Kuskure na biyu da kasashen mu suka yi shine rishin tanada rigakafin karuwar al'umma da batun matasa. Yau ana batun ta'addanci yaƙe-yaƙen addini matasa matasan kasashen namu ne ke wa kasashen nasu hari kanan ga batun canjin yanayi da ya zo ya karu shekara 1970 mun fuskanci babban fari da har yanzu yana bibiyan mu da ya zo ya karya lagon yanayin dazuzzukan da yau ba sa iya kawo biyan bukatar al'umma da ta bisa shi ya ya kamata a yi domin ganin matasa na yankin sahel ba su tsunduma cikin ta'addanci ba sai an samu yarjejeniya ta koli na mahukuntan siyasa wannan al'amari ba na addini ne dan babu ci gaba ne matasan suka zage kenan idan ana son maido hankantar matasan sai an zuba jari da zai buɗa musu damar samun ayyukan yi da za su rayuwa su cikin mutunci kuma hanyar noma ita ce tushen arziki na tabbas. To amma sai an yi hange na nesa kar a ci gaba da bin turawa cikin karaminsu. Irin wannan matsalar ta faru a Algeria shekaru 20 da suka wuce. Ana kai hari ana kashe mutane kowace sahi. aljeriya da suka gane suka ciwo kan wannan matsalar jari ne suka zuba fannin matasa suka girka zaman lafiya da matasan da ke kaiwa ƙasar su hari. Afirka ya waje ba ta kanta bincike. ƙasar ta saki kanta ga busar kunnen da ake so a tilasa mata ƙasa kamar Nijar wajen mutum miliyan 20 kasa wadda ke da hamada kenan an ba a sa jari ba wajen matasa yaya za a yi don a samu zaman lafiya. ni na tabbata an aka yi haka nan da shekara biyu zuwa uku za a ganin ci gaba na tabbas shugaba wata matsala shine mamayar ƙasar noma da kiwo shin wani tarnaƙi ne ga ci gaba me absolutely hakika mana ba za mu iya sakar gamar hidayen mu ba domin an muka hakan wani yaƙi ne maras karewa zai faru kun san arziki guda ne kacal ga al'ummominmu shine hila noma mu kamata yi su tsara fasalin hilaye su san da al'ummomin na da nasu yanci kan wa'annan hilayen idan aka yi haka za a girka buɗi mai ɗorewa don mutane ba za su zuba jari ba ga hilayen da basu da wani tabbas idan aka yi fasalin yana ba da damar girkin ƙananan masana'antu da ke tumbasa albarkatu na dogon lokaci kenan batun mamayen hilaye ko kowace da ya kamata dukkan mahukunta su yi gadan-gadan a kai. To karshen labarin namu kenan daga ganin sashen Hausa na Studio Kalangu barin barku da Habibu Garba domin labaransu na zaurmanci. Kai Isa, ka kai da wannan cutar corona ta sake bulwa da karfi a wannan karo na biyu, gaskiya wannan cuta tana baiwa kakana tsoro sosai. Ina iya fahimtar ka Ni ma na samu wannan fargabar ta tsoro shigowar farko ta wannan cutar Kwayar cutar ta sake komowa ta shigo rayuwarmu ba wata alamar shaidawa ta kuma yi banna da dama daidai ne a ji tsoro ka gani ko ni abin da ke bani tsaro shine ɗabi'ar mutane suna yin sakaci sosai da wannan cuta duk shan hankalin da aka yi duk da sake ular wannan cuta karo na biyu ina ganin mutane da dama suna fita ba tare da takunkumin huska ba saboda haka kaka na ganin cewa shekarun sun yi nisa ya gwammace ya bar fita gaskiya ba san yadda zan yi in taimaka masa ba saurara adu zan baka shawarin da wani dokto ya bani a lokacin shigar cutar da farko gaskiya ne wannan cutar ta ba da tsoro sosai a somawarta haka rayuwa take kuma ya kamata mu koyi gudanar da rayuwarmu tare da wannan cutar gaskiya gaskiya ne kakanka ya manyanta shekaru sun hau yana cikin mutanen da ke kan haɗari sirrin guda ne na wannan cutar shine mutunta matakan kariya an za ka wuta ka sanya ka an wasu ba su ɗauki wannan rigakafin ba to kai kare kanka ka kare kakanka gaskiya ne kuta ba tare da kariya ba haɗari ne zaman gida a killace da zaton an kare kai ga cutar shine ma mafi haɗari ga lafiyar kwakwalwa ƙara hutar tare da matakan kariya da bin shawarwarin da gwamnati ya bayar Na gode Isa da waɗannan shawarwari, kada mu bari tsoro da cuta muna, mutum ya kare kansa kawai don shawo kan cutar corona. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.